Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwana abokaina da dukkan masoyana baki da ah, ina matukar godiya ga dukkanin mutanen da suka yi kokari wajen ganin sun kwantar min da hankali akan a ah, wannan hayaniyar da ake ciki da kuma waɗanda suka yi kokarin fahimtar da ni cewa ita ah, wato rigima ba a bari ba ce na gode allah ya saka da alkhairi lallai hakan ya nuna min cewa masoya na ba wai yan abiyari ma sha kiɗa ba ne kawai na gode sosai sannan kuma a yarana da ƙannena waɗanda su ma hakan ya ɓata musu rai suka yi ta yi to ina ba ku umarni da cewa kada wani ya ƙara yin kalma guda ɗaya ta cin mutunci ga wani ba ma akan ali ba har yaransa kada wani ma ya ƙara kallon su idan sun yi wani sun zagi sun zage ni ko wani abu ah, sannan kuma ah, da na yi niyya a ce da na yi niyyar in ɗora wato bidiyo din wasu mutane waɗanda suke kusa da shi waɗanda na kai kuka na kusan shekara biyu zuwa uku yanzu akan cin mutuncin da yaransa suke yi min wanda kuma yake ikirarin cewa kullum yana musu magana ba sa jin maganar sani. ne ni kuma yarana suna ji magana ta shi yasa mutane ma ba su taɓa ganin bacin ran yarana ko kuma kanne na kamar wannan lokacin ba ah, don haka a shirye suke da su fito su faɗi cewa eh na same su lokaci kaza da lokaci kaza akan da Allah su yi wa Ali magana yaransa su daina cin mutunci a ah, bai ɗauki mataki ba ko kuma sai ya ce a yaransa ne ba sa jin maganarsa to ni kuma da naga zagin adamu ya zama kaman siyan wata a hanya sai naga to bai kamata in bari mutunci na ya ci gaba da barewa don haka yasa na ɗauki wannan matakin sannan jama'a kusa ido zan rika ɗora muku account ɗin da yake na ɗan fim waɗanda an yi su ne kawai don cin mutunci na da zagina na ma ina nan da su ina nan da abin da suke dorawa sannan still duk abin da ya wuce ya wuce wallahi amma daga yanzu duk abin da suka dora na cin mutunci na ko na abinci zan dora muku gani za ku ga suwaye suke son zaman lafiya cikin masana'antar kuma suwane ne suke son tashi kai na gode Allah ya bar kauna Allah ya bar zumunci Allah ya saka da alheri Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki daya ah, ta bangaren mu baki ɗaya da kuma garuruwan mu da kuma yan uwa da abokan arziki baki ɗaya na gode